wannan yanayin abubuwa da ke faruwa abu ne mai ban takaici gaskiya tunda abu ne wanda aka fara shi kamar da wasa jama'a ana tare guri guda da su da magoya bayansu to kuma abu ya kai ga wannan irin yanayi har za ta kai ga muhimmin lokaci na sallah ta kai ga har an je an yi irin batatta irin wannan magoya baya da jama'a suna kallo abun gaskiya in ba an ɗau mataki na gaggawa ba to zai iya kaiwa wani yanayi wanda abun ba zai kyau kwarai da gaske. To, Dakta, sau da yawa su waɗannan shugabanni, musamman shi gwamna da shi sanata kwankwaso, a yaushe suna cewa ba komai a tsakaninsu suna zaman lafiya, amma kuma ga magoya bayansu a yaushe suka gamu sai kaji wani abu ya taso. Eto, eh ai, a gaskiya wato yanayin da suke nunawa na cewa ba komi din kowa ya san ba haka ba ne kuma yawancin irin wannan takaddama in ba an yi matuka hanci da wuri ba takan kai wani yanayi wanda ba za a so abin da zai faru ba kuma wannan musamman ga demokaradiyya irin tamu ta yanzu da kuma ganin yadda magoya baya suke ɗaukan abin musamman matasa to abin yana da haɗari sosai To wani irin mataki ne kaga ya dace a ɗauka domin tsawatarwa kowane ɓangare? A gaskiya na farko dai ya kamata su jam'iyya, shugabanni na jam'iyya su ja musu kunne, musamman don su san yadda za su su nuna magoya bayan su haɗarin da wannan abin zai iya kai su. Kuma ya zamana ko da ladabtarwa ne, ita jam'iyya dole ta ladabtar da musamman magoya bayan su na jikinsu. don yawanci irin wannan za a ga magoya ba ne wanda ke rike da mukamin gwamnati a musamman a jiha suna takabbama abin don ya zama na an ci gaba saboda moriyar da suke samu ta rashin shirin da ke faruwa tsakanin su wannan manyan 'yan siyasa. To daga bangaren jami'an tsaro fa domin ajiya shi kakakin 'yan sanda ya ce ba a kama kowa ba. Ito, ai shi ga musamman ita ga su jami'an tsaro da kuma ita gwamnati mai ci dole ta tashi tsaye fa saboda irin wannan ya kamata ko da magoya bayan gwamnati ne suke irin wannan gaba gadi dole a hukunta su saboda jama'a su san cewa ko mulki na hannunku bai kamata a bar ku da magoya bayan ku kurɗa yin yadda kuka ga dama ba saboda yanayin yana da haɗari sosai. Dr. Jafar Lawal Dabe mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Adalla